Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanku da sake zuwa ajin koyon lissafi. A previous classes namu mun yi ta magana akan addition of whole numbers wato haɗa nambobi. So yau kuma muna so mu magana akan subtraction of whole numbers wato kwashewa kenan. Kamar yanzu wannan na farkon aka ce subtract 134 from 468 wato ka cire 134 daga 468. shine cirewa kenan ka cire wannan daga wannan abun da ya saura shine an san ka shine subtraction ɗebewa kenan so bari mu yi shi sannan yau muna yin subtraction ne without borrowing wanda ba sai mun je muna borrowing ba muna neman aro ba so irinsa za mu yi yau so muka fara da na farkon nan aka ce subtract 134 from 468 wato ka cire 134 daga 468 sai ka jera place value ɗinka dai kamar yadda muka yi magana wannan idan ka duba unit times 100 ne wannan ma unit times 100 ne to sai mu jera place value mu unit times 100 sai mu jera cewa aka yi mu cire wannan daga wannan subtract 134 from 468 so wannan shi zai zo a farko kenan tunda wannan za ka cire daga wannan din to kaga wannan shine a farko sai ka cire wannan daga cikinsa so sai mu sa wannan din 468 ɗinmu sai mu sa wannan a ƙasa 134 saboda a subtraction wannan yana da matukar amfani yanzu idan da addition ne kawai zaka haɗa wannan da wannan ne to kowanne ka sa a farko zai yi maka amma idan subtraction ne idan ka juya su bare baka an san ka daidai ba dole he ka jera su yadda suke wannan shi zaka cire a cikin wannan to kaga shine a kasan wannan din kenan sai ka sa sign ka na subtraction minus kenan ka nuna mana cewa subtraction kake yi sai ka fara dama daga nan karshe muke fara unit so muka fara daga unit 8 minus 4 wato a cikin takwas ka cire hudu sura nawa kaga nan hudu nan hudu takwas kenan ko to sai ka cire hudu kaga saura hudu kenan so shine san ka hudu a cikin shida ka cire uku sura nawa kaga nan biyar in ka ƙara ɗaya ya zama shida to idan ka cire uku fa haka kaga saura uku nan kuma hudu ne a cikin hudu ka cire ɗaya kaga saura uku so wannan shi kenan shine ansan ka na subtraction din nan ka cire a cikin 468 ka cire 134 ya baka 334 wannan shine ansan ka ko kuma akwai wani method still da zaka iya yi zaka iya cewa nan wajen tun da 400 ne da 68 ka iya raba su kashi-kashi 400 da 68 tunda a yadda muka yi breaking down na numbers a last videos namu na baya idan ma ba kwalla ba in case a facebook kuke kallo za ku iya duba youtube channel mu za ku ga breaking down na numbers under place value da muka yi magana so nan gurin tun tunda 400 ne da 68 kaga za mu iya rarraba su 400 da 68 minus nan kuma 134 da hudu kaga sai mu ce 134 da yanzu ka haɗe wannan zai dawo maka da 134 ka in ka haɗe wannan zai dawo maka da 468 ɗinka wannan mun raba su kashi-kashi ne 468 134 so yanzu daga nan kaga za mu iya subtracting 8 ka cire 4 kaga sora 4 ko 60 ka cire 30 kaga sora 30 sannan 400 ka cire 100 kaga sora 300 shikenan yanzu sai ka haɗe su shine an san ka ɗari uku da talatin da hudu ɗari uku da talatin da hudu kenan ya baka an san ka so kowane method kai a cikin waɗannan biyun zai baka an san ka sai wannan question na biyu idan ka ji an ce take away to shi ma ana nufin subtraction ne take away wato ka cire wannan ɗari biyu da da sittin ukun daga ɗari tara bakwai so shi ma bari mu jera shi number 2 idan ka jera unit tens hundred ɗinka sai ka jera numbers ɗinka nine eight 7 minus ka sa wannan two six three sai ka ja layinka sai ka fara subtraction ɗinka daga nan unit 7 minus 3 a cikin bakwai ka cire uku sora nawa kaga sora hudu sai ka gama da shi ka zo gurin tens a cikin takwas ka cire shi da sora nawa kaga sora biyu ka gama da tens sai ka zo gun 100 a cikin tara ka ce biyu ka ga sura bakwai shikenan ka gama subtraction ɗinka na wannan so wannan a takaice dai shine subtraction wato ɗebewa so kar dai ku manta idan ba ku yi subscribing youtube channel ɗinmu ba ku yi subscribing at ajin koyon lissafi sannan ku yi following ɗinmu a tiktok facebook da instagram duka at ajin koyon lissafi sannan kar dai ku manta ku sharing wannan bidiyon wa abokananku musamman yara wanda suke primary school mun gode